mu da warhaka mu da sa kasancewa tare da ku da cikin wannan shirin namu na roman demokradiyya wanda ni Khadija Usman Tuta zan kasance tare da ku. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawar da jagoran shirin ya tattauna da Honorable Barista Aliyu Wakili Boya game da tsayawarsa takarar Sanata Adamawa ta tsakiya. Masu kallo a dakance mu. Honorable Barista Aliyu Wakili Boya, Sardaunar Malabo, sarkin matasan adama tsohon shugaban karamar hukumar fulfore local government kuma tsohon argon chairman barka da kasancewa tare da mu a wannan zaure honorable kuma sarki al'umma na ganin hotunan ka cikin gari da ke nuna alamar tsayawan ka takarar sanata menene gaskiyan al'amarin to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa na samu Allah ya yi jama'a fufore sun yi sun zaɓe ni a matsayin chairman na fufore na yi na gama kuma na yi algon chairman na Adamawa state mun gama lafiya yanzu kuma na yi ƙuduri na yi niyya takara na senata wato majalisar taɓai na adamawa central ko in ce ma adamawa ta sakiya da yardan allah da yardan mutane adamawa central zan tsaya senato na adamawa ta tsakiya na yi magana da executive na jam'iyya da stakeholders da kuma leaders na jam'iyyar mu na apc kuma insha allah rabbi ba da jimawa ba za mu yi gangami na kaddamarwa wato declaration dama yanzu kam timetable na INEC ya fita guidelines ya fita timetable ya fita kuma an lifting na ban na siyasa ganin irin ayyukan da ka zazzago a lokacin da ke shugabantar karamar hukumar fufure a yanzu me ka idan ka zama sanata ga al'ummanka na farko dai babban damar mu batun matasa ka san ni matsayina na sarki matasa, adamawa constituency na shine matasa da yake nema matashi ne na farko ya za su samu abun yi ya za su samu karatu ya za su samu aikin yi bayan sun gama karatu ya kuma za su samu sana'o'i don matasan kala-kala ne akwai kwamiti na federal character committee wanda kowane employment za a yi daga dan sanda immigration custom civil defense da duk wani aikin da za a ɗauka sai an zo majalisa ta yarda a wannan ana samun slot wanda wa'ansu 'yan majalisu ba sa tsayawa su samu slot na mutanen su amma ni na yi aiki a senate na san amfanin shekara na hudu ina aiki da senator na da wannan experience din akwai opportunity da wanda za a samu matasa aikin yi wanda in an zo za ka tabbatar mutane ka na constituency in ka sun samu sun shiga insha Allah rabbi zai yi wannan abu a samu aikin yi na biyu kuma akwai programs da yawa wanda federal government suke kawowa daga cbn da nasal da simidan e da wa'ansu abubuwa da yawa wanda ana empowering ana poverty alleviation program ana taimakawa wanda ci mu yawanci ba sa zuwa su nema zan je in nema mutanen mu don matasa su samu da mata da dutaban mu su samu a taimaka musu da jari da abun yi wanda za a supporting din su akwai policies jewa wanda shugaba Buhari ya kawo daga matashi zai gama digiri din shi wani ya gama diploma wani ya HND wani har masters zai ba da aiki yi to amma da idan Allah in mun zo za mu tabbatar duk aikin da za a ɗauka a ƙasar nan sai an ɗauki mu sai kuma yaran mu na ainihin sun samu ba za ka ga kwatan Adamu a na kai shi a wani ƙasa ko wani jiha ba ba za mu yadda ba zan canja wannan tsari zan tabbatar mutanen Adamu. central sun samu slot na wannan aiki din sun samu aiki. a daga ƙarshe honorable wani irin kira za ka yi ga al'ummar adamawa ta tsakiya ganin cewa da can an yi sanatoci da dama amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. na farko dai eh, kullum mutane ya kamata kar su zaɓen tumun dare domin mu adama central mun san mun sha wahala sosai so ya kamata mutane su natsu su yi amfani da su da basiransu to mun gode sosai wani thank you very much to masu kallon mu kun ji da yadda tattaunawar tasu ta kasance a yau inda kuka ji honorable barista aliyu wakili goya yana nan kan bakansa ta tsayawa takara da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau A madadin kowa da kowa musamman ma bakonmu na mako wato Honorable Barista Aliyu Wakili Boya, sai shi jagoran shirin wato ya Sa'id Mubi, ni Khadija Usman Tuta nake cewa ma'asalam. Masoya a ci gaba da kallon Y2S. Y2S Y2S Y2S Y2S Y2S Y2S Y2S Y2S Y2S Y2S Online TV. Online TV. Online TV. Online TV. Online TV. Online TV. Online TV. Y2S. Online TV. Y2S. Online TV.